Jama'a Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci wanda kamar yadda aka saba shirin kan dubi a bangaren da ya shafi al'adunmu na gado kama daga gida zuwa wasu daga cikin masarautunmu. Sai ku biyo mu. Tumadalla tuwon ruwa ko kula abinci ne da ya daɗe a tarihi a ƙasar Hausa wanda ake ajiyewa cikin ruwa na tsawon lokaci ba tare da ya lalace ba muddin ana sauya ruwan sai dai kaɗan daga cikin wannan kalar abinci ya kama hanyar ɓacewa saboda ba kowa ya iya shi ba a yanzu ko a cikin mata sai ɗaiɗaiku yara da dama a yanzu ba su san ma abin da ake kira tuwon bula ba wasu kan danganta shi da tuwon kafa da ake yi da masara a jihar maradi unguwar limanci hajiya cima abdu na cikin matan da har yanzu suke wannan sana'a ta tuwon bula wacce ta gada kuma ta samu amfani mai yawa ta yi wa salisu isa karin bayani kamar haka gaskiya mu dai gaskiya muna da tsafta tunda inda kan shi sai da ka aza san wannan ka yi shi sai ka wanke ta kanan ka san wanku ka zo ka share oh, oh, gindin murhunka kan nan ka zo ka kunna wuta ka yi shi in ka gama aikin bulan wani komi da komi da kasarai sannan kuma Allah ci eh, wannan abin da ke da kwayan hakuku da miye ne kuma ka wanke ka share wurin ka ɗauke kayan ka kai ko ɗaki ka ashi. Mm, ana iya saboda tsabtan mutane ke zuwa sai wurin kudi eh gaskiya lalle dai ka saboda ni dai alhamdulillah na suna. tunda bula nawa duk sai a ce a ta gidan a cima a sai bulanta bulanta gaskiya mai kyau ne kuma ga tsabta ga gyarawa. inda duk wanda ya zo ya ga gidanka yararre ne tsabtacce ne ba mai wucewa tun da haci tun yana jakka guda mm-hmm. har ya kai jakka na yi bala har ya kai jakka da hamsin na yi bala mm-hmm. kuma sannan ma muke samu gare shi mm-hmm. dan yana arha ka ce kana samu muna da yi amma alhamdulillah an dai hacin na yi tsada mu dai mun samu gare shi. ɗaya guda sannan ma da ilala ke shi amma yanzu kuma ɗaya bi ƙarfi muke yin shi ga da da haci na tiya da lasattin da tamanin. wace irin miya ake ne? a ni ba na miya gaya ne nake yi da ya saye ne ya ta yi miya ko ya daɗa tun tabatsu ko ya ɗata da birji ko ya ɗata da mai ko kuma mutum ya yan miyar shi haka ɗan daga ɗan tabshen shi ko miyar nama sai abin shi ya ci. ganin ta yadda aka kama hanyar canza ko kuma watsi da al'adunmu kama daga bangaren ilmantarwa zamantakewa da dai sauransu muka ga ya dace mu kuma nemi jin ta bakin masu ruwa da tsaki a bangaren da ya shafi al'ada wanda ya kuma kai mu fadar mai martaba sultan ahmed alizaki. a masarautar katsina jihar maradi muka kuma yi karo da wazirin nura ado wanda ya bayyana mana cewa tabbas an fuskanci canji ko kuma sauyin zamani kamar haka komi suka kawo al'adunsu na turawa inda yake babu kunya babu ladabi babu biyayya na kasa bai biyayya ga na gaba in kai lura da al'adunmu na da awon da muke eh, tahiyar da su kalkashin duka mayan jagororinmu za ka ga mutum ko yaro karami ko makwabci ya yi magana to shi kenan wannan magana ta tabbata amma yau an shiga cikin wani hali an ɗauko al'adu eh, na turawa an zo an zuba cikin mu inda makwabci ma bai iya ma dan makwabcin shi magana kane bai iya ma dan magajin shi magana to kaga awon nan duka al'adu ne awon da suka wargaje awon da yau in muka maido martaba tun da gaskiya ta bayyana an gane cewa dukan awon nan abubuwa da aka ɗauko na turawa ba abubuwa bane na lahiri shirin al'adun mu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa idan muka duba yau masarautar Kano masarautar maraɗi masarautar ah, daura da sauransu wacce hulɗa ku in ce alaka ke da kwai tsakanin ku kayan magana cewa mu ci gaba ko mu ɗore da rike al'adunmu na gado domin lalle sake dawo da wannan martaba da kuma wannan turban wacce hulɗa ke da kwai tsakanin ku saboda yau an samu sauki akwai hanyar wayoyi akwai ah, wajen hanyoyi dai na sadarwa masu sauki cikin sauki ba sai an ɗauki doguwar tafiya ba wacce hulɗa ke da kwai tsakanin ku. eh to lalle akwai hulɗoɗi da dama ai karama da kai wannan tambayar don mutane sani. sani tunda ma cikin yanayin da muke ciki yanzu na cewa an rihe ma Niger boda ya kamata misali su san wani abu to lalle hulɗoɗi har yau a tsakanin masarautu kamar ka ɗauki masarautar katsina masarautar kano masarautar zazzau da sauransu da masarautar sokoto dama mu daga nan masarautar katsina maraɗi in ka ɗauka da kuma masarautar sultana ta da magaran da sauransu duka a wanda ke bisa iyakan nan muna ɗaukar yara awon da suka gama karatu kamar na alkur'ani su shiga cikin Nijeriya. wurin cikin sauran dauloli su ɗauko ilimi ilimi na addini kamar wasu muna kai su katsina wasu muna kai su zaria wasu muna kai su borno wasu duka dama akwai wannan hulɗoɗi ɗaya kenan bayan wannan akwai hulɗoɗi na kasuwanci hulɗoɗi na kasuwanci kowa ya sani tsakanin duka masarautunmu da masarautun katsina da kano da sauransu mutanenmu suna shiga suna hita a ƙalƙashin garanti a ƙalƙashin goyon baya da in matsala ta samu ɗan Nijar eh, wanda ya hita daga katsinan maraɗi zuwa Kano eh, neman eh, kasuwanci da wani abu ya samu matsala can musamman automatic ma eh, eh, masarautar Kano tana tallafa mashi haka bisa haka kuma in kuma mutum wani ya rike wani dan kasuwa ya rike ma wani dan dan Nigeria kuɗi nan eh, a Niger to masarauta kuma za ta kira wannan mutum nan ya mai kenan akwai hulɗoɗi ba su taɓa kacewa ba kuma hulɗoɗi na alheri kuma da dukkan sauran hulɗoɗi a wanda ka sani dai muna muna yi kamar dai mu a al'adance ba mu rabu ba amma turawa ne suka raba iyaka suka nuna cewa a wancan bangare najeriya ne wannan bangare nijar ne amma a al'adance da dukkan abubuwan da ke tahiya tare muke tahiya in wani sarauta ce za a sakewa wani sarki ya rasu in wani za a naɗawa duka za ka ga sun halarta wuri guda eh, Eh, uwa ɗaya uba ɗaya an zo an yi naɗin sarauta an yi komi da sauransu eh, wannan dama al'adunmu ba su taɓa canzawa ba kuma muna fatan tunda an gane cewa turawa illa ne ga al'umma ta afirka yau mutane su dawo bisa ga turba irin waccan ta sarautar gargajiya a mai domar ta ba ta yi irin yadda kakanninmu da iyayenmu suka ta cikin mutunci al'ummarmu ta ji daɗi rayuwarmu ta yi daɗi rayuwar ɗiyanmu da ɗiyan ɗiyanmu ta canza ta yi daɗi. waziri nura ado godiya muke da kama wannan dama muka tattauna da kai daga nan sashen hausa na radio faransa international a cikin shirin al'adunmu na gado mun gode ah, to to salamu To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Za mu je jihar da magaran ko zandar daga jihar Maradi inda za mu duba yadda wasu ayyukan gargajiya ke neman bacewa aiki ne da aka gada iyaye da kakanni. Kula ana ganin kimar masu yin shi a cikin jama'a yau aikin a da magaran inda sha'anin fata ya yi tasiri tsawon shekaru na neman bacewa. To ganin irin yalwar arzikin dabbobi da Allah ya ma wannan yanki da kuma yadda yankin ya kasance wata mahaɗa tsakanin 'yan kasuwa da ke fatauci tsakanin gabar teku da kudu ta arewa ya sa kasuwanci ya bunƙasa a shekarun baya to domin gyaranta da sarrafa ta ana buƙatar majema ganin yawan su a yankin da amfanin su tsakanin jama'a da yadda suke mu'amala da fata yasa aka ba su unguwa guda a cikin birnin da magaran tun kafin zuwan turawa to yau a kwana a tashi masana'antar ta majema inda ake wannan aiki na fata ta ɓace sai suna unguwar kaɗai ga dai abinda alhaji loli amadu ɗaya daga cikin dattijai kuma mazauna wannan wuri ya shaida mana ni alhaji lawali amadu na yanzu ni ne mai majema gaba ɗaya ta na ce na ya gada ni kuma na gada ni majema tun yaushe take nan da magar eh ni yanzu na ce ga iya iyakar shekarun ba tun nasara bai zo ba take nan ba a nan nan ba na ce ga lokacin da aka maido ta ba sa'annan babana ma na da shekara shida aka ɗauko su aka biyo su ƙwarai haka ya gaya nasare mai eh nasare mai dusu da ina suke bakin fawo daga arewa eh da nan take a shimfiɗa kurum wannan su zo turawa su zo wannan larabawa su zo bugaje su zo takarar sun zo sun hata nan malam yare yake zawa ya zamna shi ma sai ya samu wani abaci eh, wannan hata arzikin dabbobin da Allah hore ma wannan yanki ne yasa aka samu hata kuma har ake sarrafa ta kasashen duniya suna zuwa suna saya alaji wani irin amfani aka ci a an ci mana ashe ba ashe ba daga ɗaruruwan majema a yau majema da ke aiki a majemar da magaran ba su fice hudu ko biyar ba saboda yadda zamani ya ratsa sana'ar duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma hassan hassan dan mutan salaja sai kuma wakilin mu daga damagaran ibrahim malam cillo da salisu isa daga jihar maradi ni da na gabatar da shirin abdullahi isa muke cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an shi mu